barkanmu da dawa sabon shirin ga fili ga doki daga nan amurka ke magana a shirin da ya gabata mun fara muhawara tsakanin 'ya'yan babbar jam'iyyar adawar najeriya pdp kan yadda jam'iyyar ta shiga dambarwar shugabanci da samun koma baya har wasu fitattun 'ya'yan jam'iyyar suka sauya sheka kwatsam a yayin taron farko na kwamitin gudanarwa na jam'iyyar bisa shugabancin barista tanimu turaki an samu hatsaniya inda ministan Abuja Nelson Wike da jam'iyyar a taronta na Ibadan ta kora ya shigo ofishin jam'iyyar da 'yan sa karkashin Muhammad Abdulrahman cewa su ma za su yi taro a ɗaki ɗaya da su turaki. Hakan ya sa sai da 'yan sanda suka harba hayaƙi mai sa ƙwalla masu hamayya suka mangare juna. Gwamnoni da ke mara baya ga turaki suka sha hayaƙi mai sa ƙwalla daga 'yan sanda. Wannan ko ya faru ne ƙarƙashin jagorancin kwamishinan 'yan sanda na Abuja CP ɗan tawaye. Nan barista Turaki ke nuna ɓacin rai ga abin da ya faru har ya buƙaci shugaban Amurka Donald Trump ya kawo musu ɗauki an kawo wa demokuraɗiyya hari. I want to call on President Trump what is at stake is not just genocide against Nigerian Christians. Shugaba Trump ya dace ya sani ba wai kawai batun ana yi wa mabiya addinin Kirista kisan kare dangi ba ne a Najeriya, ya zo ya ceci demokuraɗiyya a Najeriya don an kawo mata farmaki. PDP na azalakin dambarwar kan fadar Aso Rock, kuma jam'iyyar APC mai mulki. APC ta ce tamkar PDP na girbar abin da ta shuka ne tsawon shekaru goma sha shida da ta yi mulki daga alif da tara zuwa sha biyar. Ga martanin ɗan kwamitin gudanarwa na APC Dattiwa Ali Kumo. Wannan abubuwan da yake faruwa duka jam'iyyar PDP Allah ne ya kama su. ai wasan kwaikwayo suke tsakaninsu. su su ya su suke yi man nasiru 'yan najeriya suna nan za su yi alkalanci jam'iyyar pdp ne fa lokacin da suke mulki morris iwu yana ciyaman na inec aka sanar da zaɓe a ribas da wasu gurare karfe 12 na rana mu kuma jam'iyyar apc da ta zo lokacin shugaba muhammadu buhari allah ji rai gyara zaɓe muka yi ya zamana ana yin zaɓe tsakani da allah ko bai gyaru duka ba a ya gyaru kashi saba'in har aka kawo bibas bayan da jega ya kawo card reader mahmud yakubu ya zo ya kawo bibas sannan ina tabbatar ma jam'iyyar apc ba ma tsoron pdp sabida in ka lura mu kullun shiga ake yi yanzu gwamnoni nawa ne ma suka rage a pdp ai kaɗan ne ina gaya ma kwanan nan ma za mu je mu karbi gwamnan taraba sannan bayan shi akwai wasu gwamnoni biyu ma da za mu sake karba ba a ma isa 2027 din ba wasan kwaikwayo da suke a jam'iyyar su ya su ne wannan ya rama wannan ya yi wa wannan wannan ya rama dan kwamitin gudanarwa na apc da tiwa ali kuma kenan da martaninsa kan dambarwar da ke faruwa a pdp Yanzu ku biyo ni mu shiga zauren muhawarar mu tare da Yusuf Dingyadi da ke zaman tsohon kakakin ofishin shugaban PDP sai Dr. Yusuf Ardo wanda ke cikin daraktocin kamfen na ɗan takarar jam'iyyar 2023 teku Abubakar. Yusuf Ardo na magana kan yadda aka wayi gari tsohon shugaban jam'iyyar Iyarciyo Ayo ya ajiye mukami. Ya sauka shin me ya saukar da shi? Ya aka yi ya sauka? Ai an zaɓe shi ne zai shekara hudu. amma saboda wasu matsaloli waɗanda aka ƙirƙiro aka kawo su suka zama damuwa ya kai turi ya kai bango wanda aka mashi zaɓi da kanka a nuna halinka da kansa dole ne ya sauka don an kawo gaban da ba a tafiyan ba za ta yadda da shi ba za a tafi da shi ba ya sauka aka zo aka ba shi eh, ambasada iliya damagun ya ci gaba a matsayinsa na mataimaki yadda dokan fatin ya nuna wanda wannan dama ce wanda allah ne ya bashi kuma dokan fati ta bashi fatin nan amana ne na jama'a amana ne na ƙasa ya kamata idan kana rike da wannan amanan ka yi ma kowa adalci a ci yusuf an bai rike amanan ba ne eh wato mu a matsayin mu na masoya pdp magoya bayan pdp tsakani da allah mu amanan da aka bashi na shugabanci mu a mu bai rike ba domin ya ba da daman wasu waɗanda mun tabbatar da cewar makiya jam'iyya ne sun taimaka a rugujewan nasarar pdp kuma har yanzu suna tare da gwamnati sun miƙo hannunsu suna dukan pdp har tana son ta koma gwangwani yusuf kaji wato abokina kuma dan uwana da yake ba fulatani ne kuma dukkan mu pdp ne abinda nake son ka sani wani abin da ya kamata mu fahimta shine ne mm. bayaninsa duk wanka ne mai kama da jirori ainihi bai miƙe tsaye akan abin da ya kamata ba a lokacin da yake magana na yi kutse don yi mashi bayani da gyara saboda duk ɗan arewa mai sauraron wannan hirar ya san jam'iyyar barin kai barin kai ka eh, barin kai ka barin kai ka ai akwai tushe akwai kafuwa jam'iyyar pdp ta 'yan najeriya ce kuma an kafa ta saboda najeriya amma jam'iyyar pdp ta samu kusan 'yan arewa goma hazikai waɗanda suka jagorance ta tun daga marigayi solomon lar har zuwa audu obe har zuwa banabas gemade har zuwa amadu ali da kuma amin mu'azu da bello haliru da madu sharif har zuwa sanata amin makarfi da shi kan shi iyo ce yi wanda dalilin da yasa aka cire shi ba sauka yi ba don ra'ayin kansa ba aje kujeraye ba a'a wasu suka kitsa waɗanda suka yi ma jam'iyyar pdp zagon ƙasa a lokacin zaben shugaban ƙasa wanda aka yi tsohon gwamnan jihar benue tsohon gwamnan jihar benue samuel otom lokacin da aka kammala zaben shugaban ƙasa na atiku abubakar saboda shi wazirin adama bai yi musu abin da suke so ba na ɗauko wanda suke so ya ba ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa suka ga za su bi shi da kulis bayan sun yi ma jam'iyyar pdp uh, karantse sun raba kafa a kawo baraji ai ina nufin ai kawo baraji actin hmm. actin yayi ai akwai shi ambassador da magun da shi da kawo baraji don actin amma abin da nake so in gaya maka cewar al'adar pdp shine uh, malam uh, nasiru shine takan zakulo wanda ya cancanta bisa jagoranci lokacin da yau ce ayu aka kai kara daga mazaɓa. shugaban jam'iyya wani doka na jam'iyya ya hana duk wanda yake memba national working committee a kai kara ta har a je kotu in aka yi haka za a hukunta waɗanda suka yi a tsarin gudanar na constitution jam'iyya domin national working committee member member na nec sai dai a headquarter jam'iyya a matakin sama ake ilantar da shi ko dakatar da shi to amma saboda wasu na son ala dole sai an ga bayansa aka yi muna kutse a cikin tafiyar sanadiyar sanadiyar da yasa kenan ya jaye shi a ra'ayinsa domin a samu zaman lafiya ya jaye kuma lokacin da ya jaye jaye shi a yankin arewa amma yusuf eh, an roka ce kwariyar watakila yana jin ko ta fashe ma hannunsa ne ko a gaskiya kwariyar nan ta tsatsage wanda kuma in ba a yi aniya ba ɗinkin da aka mata zaren kabewa ne kuma tsare ne irin na kaba wanda in ba ruwa ta bushe bangarewa za ta yi domin babban abun bakin ciki da yake damun duk dan pdp a najeriya a yau shine shugabannin da suke ya kamata su tsaya tsayin daka su amfani da daman kurakurai da gazawa na wannan gwamnati ta apc su gyara tafiyansu su jawo hankalin waɗanda ma ba sa cikin pdp a haɗa ƙarfi da ƙarfe a jawo mutane domin a fidda mutanen Najeriya 'yan Najeriya daga bala'i da ake ciki na yunwa da talauci da rashin tsaro sai ya kasance yau su sun buge ne a rigiman junansu suna karo da juna suna dukan juna suna fada da juna kaga in ka duba wannan yanzu ai APC APC sai ta je ta yi ta yi biki kawai domin ba ma ta je ta yi wani kamfen ta wani bata mata lokaci ba saboda haka saboda haka maganan rikon kwarya rikon kwarya kwarya ta tsage ta fashe tana zubar da ruwa ana rike da ita ba iya ajiye a canja wata koko a gyara? Helkwatar PDP dai a yanzu na zagaye da wayar shingen tsaro wato babu waya ta gida. A inda Barista zuraki ke cewa za ma su iya sadaukar da ransu ga jam'iyyar. Masu sauraro mu dakata ana makon gobe Allah ya kai mu ma ɗaura. A madadin gidan rediyon Amurka ke magana. Naku Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Assalamu alaikum.